Ah, wanda mun fara magana kan ah, abubuwa na waɗanda bambantan ni'ima a cikin wato wajen 'yan aljanna sun bambanta yau za mu yi magana kan adana daraja fil janna wato mafi ƙarancin matsayi da za a ce mutum yake da shi ɗan aljanna wato mafi ƙarancin matsayi ko ko a ce talakan aljanna ko to mafi ƙarancin matsayi a aljanna أتعلم أن أدنى درجة في الجنة كقدر ملك السماوات إحدى عشرة مرة wai kai mai saurare ko ke mai saurare wai ko ka san cewa mafi karancin matsayi da za a ba mutum a cikin aljanna wanda shine talaka matsayi na talaka shine kaman ka qadari mulkud duniya ihda asharata marra kaman kwatankwacin mutumin da ya mallaki duniya ne gaba ɗaya so goma sha ɗaya malam sani talakan aljanna wanda shine talaka na ƙarshe daga nan ba wani ƙasa da shi daga nan sai dai ai sama yanzu mutum ya auna wannan kawai dan marno kana ji talakan aljanna wanda ke da matsayi mafi karanci shine wanda za a bashi kwatankwacin matsayin duniyan nan gaba ɗaya so goma sha ɗaya duk duniya yanzu ko kaduna ce aka ce ka mallaka so goma sha ɗaya ya za ka ji balle a ce ka mallaki kano so goma sha ɗaya kuma to duniyan gaba ɗaya ba Najeriya ba fa ake magana kowa ya buɗe ƙwaƙwalwar shi sosai ya tunani kuma ka gane wato irin waɗannan abubuwan idan za ka tsaya ka kalla ba ma ɗan aljanna za ka kalla ba to matsayin Allah za ka kalla wanda ya ba talakan mai talaka kaɗai a bashi duniya so goma sha ɗaya to dan mecece duniya wurin Allah kenan kuma daga nan za ka gano ashe lallai Allah mai abun ne tunda zai ba talaka na ƙarshe kuma fa wannan ba mutum ɗaya ne za a ɗauka ba talakawan jinsin su ne akwai talakawan da yawa waɗanda suke da matsayi na ƙasa misali wannan an faɗi mutum ɗaya ne a matsayin jinsi amma nan ba ana nufin wane ne shi ɗin ba to a'a waɗanda suke irin waɗannan to za a jinsin duniya so goma sha ɗaya shi yasa za ka fahimci maganan da aka ce da duniyan nan ta kai daidai fifiken sauro a wurin Allah wajen daraja to da kafiri ko makwarwa ɗaya ba zai sha ba ma saboda haka shi yasa aka ya ce shi duniya ko baka roƙe ba kawai in ya ga dama sai ya baka ta ba wani abu bace a wurin shi saboda aka ba da ita kuma bai nuna cewa wata daraja ce dan ya ba mutum ya tinkahu shi yasa wani da aka gan shi yana faɗa suna faɗa ya ce oh ya ce duniya mutane sun lalace wai matsayin da aka yi maganan cewa bai kai fiffiken sauro ba shine har mutane biyu suke haduwa su yi fada har wani ya kashe wani saboda ita akwai gabancin da ya wuce ka kashe wani saboda abin da bai kafi fiken sauro ba in an baka duka ba balle a gutsuran ma wani gutsure amma ta dalilin wani gutsure dan guntu mutum zai iya yin komi gaba ta duniyan bi hazafiri gaba in aka tattara ta ta da abin da ke cikinta gaba ɗaya ba su kai girman fiffiken sauro ba wurin Allah kuma talakan aljanna za a ba shi duniyan so goma sha ɗaya to yaya manyan sau da aka mu daure mu gane irin waɗannan abubuwan ga hadisi nan kada mutum ya ce da kaza a faɗi ba da ka bane wani abdullahi bin mas'ud radiyallahu an an samo hadisi daga abdullahi dan mas'ud a'a fa kaifa bid darajati allati a'la min zalika yanzu wannan an ce shine talaka shine wanda yake da duniya so goma sha ɗaya to yaya waɗanda suke da matsayi sama da nashi su me za su mallaka Wani Abdullahi bin بن radiyallahu anhu الله عنه rasulullahi sallallahu alaihi Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce inni la'alamu akhiran ah, akhira ahli an-nari ay khurujan minha wa akhira ahli al-jannati dukhulan dukhulal janna yace ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga masahabbansa ya ce tabbas ni na san wane ne na ƙarshe daga cikin mutanen 'yan wuta wanda zai fita daga wutan na san na ƙarshe wa akhiru ahlil jannati dukhulal janna kuma na san wane ne zai shiga aljanna daga ƙarshe kenan ya san wanda zai shiga wuta zai fita daga wuta daga ƙarshe kuma ya san wanda zai shiga aljanna daga ƙarshe ya fito ko Yace ce rajulun ya khuruju minan nari habwan shine wani mutum da zai fita daga cikin wuta yana jan ciki saboda masifa ya sha azaba ya sha azaba saboda aka sai yanzu da aka so ya fita sai a sa ya fita da jan ciki saboda ya sha wahala wa yaqulu Allahu lahu sai Allah ya ce masa idhhab fadkhulil janna sai Allah ya ce masa je ga aljannatan ka shiga yanzu an mai afuwa kenan fa ya'tiha sai ya zo aljannan nan fa yakhil fa yukhayyalu ilayhi annaha mal'a ya zo aljanna sai a nuna mai ai aljannan ma ta cika saboda ya zo daga makare ko ya zo a ƙarshe to sai a nuna mai yanzu aljannan ga ta nan ta cika fayarja sai ya koma wa ya ƙolu ya rob wajattuha mal'a sai ya ce ya Allah na je na tara ta cika kenan ba wuri fa yaqulu Allah azza wa jalla sai Allah ya ce masa idhhab fadkhulil janna je ka shiga ni na ce ka shiga je ka shiga wa yatiya sai ya zo wa ilaihi annaha mal'a sai a ƙara suranta mai ga ta nan ta cika yanzu ma da ya zo zuwa na biyu fa yarja wa yaqulu ya rabb wajadtuha mal'a sai ya ƙara cewa ya Allah na same ta ta cika dai wa yaqulu Allahu azza wa jalla idhhab fadkhulil janna sai ya ce ka tafi dai ka shiga aljanna fa inna laka mithla dunya wa asharati amsalha ya na baka kwatankwacin duniya tashin farko kenan yanzu gidanka daidai yake da kwatankwacin duniya gaba ɗaya sannan kuma da linki goma irin shi saboda haka au inna laka mithla a misali duniya ko kuma a ce mashi kana da kwatankwacin linki goma na duniya ha ba malam da ya ji haka sai ya rude ya ce a taskaru bi ai au a hako bi ya Allah dariya kuma za ka yi man ya san Allah baya wasa ya ce Allah wannan abun da gaske ne ni ne za a ba wannan ko dai kana so ka yi man dariya ne ya yi mamaki wa antal malik bayan kai ne mamallakin komi wasa ake man wannan abun ni za a ce man ni ne zan samu irin wannan matsayin Allah da gaske kawai ake yi ko dai so ake man dariya tunda ya ga ya fito daga wuta ya fito cikin azaba sai ga to ko dai wani abu ne ake mai na ba'a ana mai dariya ana so a mai dariya ne falaqad ra'aytu rasulallah sallallahu alaihi wasallam dahika hatta badat nawajizahu yace lokacin na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kawo nan wurin dahika hatta badat nawajizuhu har sai da hakoransa suka fito dan annabi bai cika yin dariya a ga hakoran sun fito ba sai dai ya murmushi kamar da iyalansa suka ce yana da yawan murmushi a cikin gida amma bai cika dariya ba sai dai lokacin sallah kuma ya zo sai muga kaman bai san mu ba sai bayan sallah kuma saboda za a je a tsaya yanzu gaban Allah mu ko mutum zai tafi sallan wasa yana cikin sallan wasa yana ciki soshe-soshe yana ciki har ma mutum wai yana iya akabbata sallah ya ansa waya saboda aka aima mu ma gane abin ba kuma aima mutum maganan nan so dubu kuma su je su yi so dubu saboda sun rena mutane amma mutum ya je NDA ana parade na sojoji ya fito da waya ya buga in ya isa goben yana so ya gwada in akwai wanda ya isa gobe ya haka cikin sojoji ko kuma duk masu sa kakin nan lokacin da suke parade din safe ka bari waya ka ta buga wurin ka gani in ka isa in akwai wani cikin su nan gobe ya gwada ya zo ya ba labarin yadda aka yi amma masallaci duk abin da za ka gaya mutane liman da kanshi zai magana ya ce istau jama'a dan Allah a kashe wayoyi amma wallahi wani dakikin haka zai bar wayan hatta wani ta buga ma tashi ma sai ta ƙara buga bai kashe ba saboda sun rena mutane da an san cewa yanzu akwai akwai masu kakin a waje a ce duk wanda tashi ta harba aka ji wayan nan ta buga in an fito a harbe shi kuna ji akwai masallacin da za a ƙara buga waya a ji waya ta motsa ƙarya ake yi da ake cewa ana mancewa rena wurin akai shi yasa ake mancewa rena wurin akai ai ko ka mancan in ta wani ta yi ta tuna ma da ba sai ka kashe ba sai ka jira ta kamata yi kuma wani gaban ma tashin ce za ta yi ta yi so ɗaya ta ƙara ya batta ta ƙara yi ta ƙara yi sai ta yi so uku ko kuma ma har sai wani ya yi mai magana a cikin masallaci a gaban Allah kuma dama yahudu sun riga sun san yadda za su yi sai sun sa mutum ya sai sun tsima hanyar da Allah zai fushi da kai domin lokacin da ka kawo abin kiɗi a masallaci yana jikinka kuma kana bari a yi kiɗi a masallaci ka shiga uku kuma wayan nan da ta fito farko shi shine baka da iko da ita dasar da ta fito farko ba ma santa ba so in suka zo abin da suka sa maka a ringtones ɗin nan baka ma san yadda za ka canza shi ba za su zo da shi a ce da shi ta zo ba yadda za ka yi dole duk kowane kaɗe-kaɗe ne kowane kaɗe-kaɗe ne sai dai ka bi ciki ka zaɓo mai ɗan dama-dama amma yanzu duk ringtone din da kaga dama shi kake sa ma wayarka in kaga dama ma gaba ɗaya nasu na cikin wurin sai ka kisa su ka cire su gaba ɗaya ka sa naka to dan me zaka sa kiɗi kuma yazo cikin masallaci ya rika yi kace ka mance ko baka mance a can wajen parade ba ko ka taba jin wani ya mance a wurin a ce maka yau kadet za su yi passing out da yan rakiyan da wanda za su fitan da wanda za a raka a ce maka wani ya mance wai shi ta buga a wurin gara ma kotu wataƙila kotu akwai waɗanda suka rena kotun tunda wani ba ana kiran shi kotun ba ma ya zuwa to wanda ya zuwa kotun ne zai in ya je can dan wayar shi ta yi me zai ce an kira shi kotun ma ta ya ce ba zai zo ba to daga nan sai mi ba Najeriya ba ce Allah dai shirye da mu saboda haka wannan dai a muhimmu dai annabi aka ga yayi dariya fa kana yaqulu dhaka adna ai wannan ahlul jannati manzila wannan shi ne mafi ƙarancin matsayi cikin 'yan aljanna ga can rawahul imamu muslim hadisi na 182 a ƙasa can an sa nan mai shiko? ko na'am ban ji ban gane abin da kuka ce ba a wancan na 32 rawahul bukhari ne gaskiya ne ni ne kuskure ba 30 da 33 na imamu musulman ma yi shi ba na 32 ne rawahul bukhari hadisi na 6571 Imam Muslim ma ya fito da shi hadisi na 186 kusan dai kan wancan din wal Imam Tirmidhi kuma Abu Isa Tirmidhi shi kuma hadisi na 2595 rahimahumullah وجاءت رواية لأبي هريرة وترواية تازو أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منظر الله ياتي إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة ai wannan yaqulu alahu man tam yaqulu lahu tamanna an inna adna maq'ad ahadikum min aljanna an yaqula lahu tamanna wa yatamanna wa yatamanna wa yaqulu lahu hal tamannaita wa yaqulu na'am wa yaqulu lahu fa inna laka ma tamannaita wa mislahu ma'ahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna adna maka maq'ad ahadikum min aljanna mafi karancin matsayin ɗayanku a aljanna inda zai tsaya an ya ƙula lahu za a ce masa in ya zo shi wanda yafi wannan ƙarancin matsayin a ce mai tamanna yi gurin duk abin da kake so ka samu Allah zai ce masa duk abin da ka san kana so ka samu kai gurinsa za a baka fa ya tamanna mutum zai guri ya ce yana son kaza yana so ya samu kaza yana so ya zama kaza yana so ya samu waya ya manna, a ce masa sai ya yi gurin ya yi gurin faya ƙulu lahu hal mannaita, ka yi gurin ka ka gama duka abin da kake so na gaba ɗaya duk wani abu da ran kake so ka yi guri ya ce na yi faya ƙulu na'am sai ya ce masa an gama ma amma bayan nan ma an linka ma irin shi yau ka dibi to mu yanzu nan ma mutum ma aka ce mashi maye wannan in a duniya ne ai rudiya ma za ka kamar rasa abin da za ka ɗebo to can an buɗe ma kwakwalwan ta zama a wanke kaga aljannan kaga irin shagalin da ake ciki kaga gidajen to sai a baka dama ce yanzu tunda kaga aljannan kaga abin da ake ciki kai ma yi gurin me kake so ka zama ga ta kana gani ga gine-ginen kana gani ta kawai ka nuna wannan ka ce kana son wannan kana son wannan kana son wannan kana son na sama kana son na can gaba kana son na nan kusa da kai kana son ka zama sarkin da ya fi kowane sarki ma mallakan komi a ce duk wannan kake so kawai an gama amma an linka ma irin shi ma wannan shine talakan karshe wanda za a yi ma wannan saboda haka sai yayi walahu ai sai aka ce ai wannan fa inna laka ma tamannaita wa mithluhu ma'ahu abinda kai gurin duk an baka da irin shi kuma an linka ma shi kuma wannan shine Imam Muslim ya walahu sallallahu alaihi wa sallam fil hadith at-tawil ya zo cikin wani hadisi akwai shi inda manzon Allah ya magana amma hadisin dogon hadisi fi akhiri ahli al-jannati dukulan al-janna a cikin an yi magana dan karshen yan aljanna wanda zai shiga aljanna daga karshe hatta idan qata'at bihi al-amani aka ce za a ce mai yayi guri shi ma yayi gurin yayi gurin yayi gurin har sai lokacin da ya kasa yin komi ya kasa ya rasa abin da zai ce sai a ce mashi alal Allahu azza wa jalla ai laka zalika laka wa mithluhu ma'ahu an baka wannan din da kai gurin da irin shi ma an ma ma tunda ka kai inda ka tsaya sai mutum ya tsaya dan kanshi qala abu sa'idin Abu Sa'id sai ya ce wa asharatu amsalihi ma'ahu ya Aba Huraira manzon Allah ya ce kaga bayan nan an bashi wannan shi Abu Sa'id din sai ya ce ai Abu Huraira yadda abun yake za a bashi wato shi sai annabi ya gaya ma Abu Huraira ya ce banda wannan an bashi za a bashi goma irin wannan kuma ya Abu Huraira qala Abu Huraira radiyallahu anhu ma hafistu illa qawlahu sai shi ya ce ni dai ban riko ban maganan sai da yace zalika laka wa mithluhu ma'ahu an dai baka irin wannan wato da Abu Huraira da Abu Sa'id nan suke magana kenan shi Abu Huraira ce ga yadda ya ruwaito Abu Sa'id yace a'a bayan da aka ce an bashi ma ya Abu Huraira cewa akai za a ƙara mai goma irin shi sai shi Abu Huraira yace to ni ban haddato komai ba sai wannan cewa irin shin ne qala Abu Sa'id radiyallahu anhu sai Abu Huraira Abu Sa'id sai ce masa ashhadu anni hafiztu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam to ina shaida ma na shaida ga Allah kamar yace ina rantsuwa ni kuma na jiyo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan da yace zalika laka wa mithluhu mahu to ya ce zalika wa asharatu amsalihi za a baka wannan din da kwatankwacinsa sau goma wannan shine talaka da Allah ka azurta mu da shiga aljanna nan ba dan halimu ba da karal imam an-nawawi ta'ala ai imam an ya ruwaito anna wajhal jam'i bayna qawlihi sallallahu alaihi wa sallam fi riwayat abi abid abi daud abi wa mithluhu ma'ahu inda zamu haɗa hadisan tunda da hadisan sun inganta to yadda za a yi mu haɗa su da wancan riwayan da aka ce kana da kwatankwacinsa. wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam fi riwayat abi sa'idin da kuma ruwayan Abu Sa'idin da aka ce wa asharatu amsalihi shine zamu haɗa maganan annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a'lama awwalan mimma fi hadith ay fi abi huraira ay thumma takarrama Allah ta'ala fazada ma fi riwayati abi sa'id fa akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa lam yasma'hu abu huraira yace abin da ya faru yadda hadisan za su haɗu da duk sun inganta dan kada wani yace sun ci karo da juna annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar ne farko a hadisin abu huraira ya ce talakan aljanna za a bashi kwatankwacin bayan ya yi guri ya yi gurin aka ce ya yi sai a ce an baka da kwatankwacin shi tare da shi bayan nan watakila abu huraira bayan nan ko kuma a wata ruwaya sai annabi ya ce bayan nan kuma allah ya ƙara ma ɗan aljannan nan talakan nan karamci an ƙara mai sai aka ƙara mai aka ce za a bashi kuma guda kwatankwacin wannan so goma sha ɗaya ko so goma a lokacin abu huraira bayanan shi abu sa'id ya ji domin dukkansu amintattu ne ya fito ko to saboda haka shine na inda aka haɗa abun to shi yasa abun ya zo haka can an ce irin shi sannan kuma da kwatankwacin shi so kaza walam yasma'ahu abu huraira intaha gashi can ƙasa yayi magana shi ma kan shi bayan yayi magana kan wancan waɗannan dai duk takhrijan ne mutum yana da littafin yana so zai duba kada mu ta shan wahala wa rawal mughira ibn shu'ba radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala sa'ala musa rabbahu annabi musa alaihi salatu wassalam ya tambayi allah tabaraka wa ta'ala yace ma adana ahlul jannati manzila wane ne a cikin 'yan aljanna yake da ƙarancin masauki wane ne za a bashi mafi ƙarancin matsayi a aljanna qala huwa rajulun yaji'u ba'da ma udkhila ahlil jannati aljanna wani mutum ne wanda zai zo bayan yan aljanna sun shiga aljanna wa yuqalu lahu udkhulil janna sai a ce masa ya shiga aljanna shi ma fa yaqulu sai ya ce ay ya ay rabb wa kaifa wa qad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhdatihim yaya za a in shiga aljannan bayan yan aljanna kowa ya riga ya shiga wurinsa kowa ya riki mazauninsa ba sauran wuri ai ya cika wa yaqulu lahu ay saboda haka fa yuqalu lahu atarda an yakuna laka mithla mulki malikin min muluki dunya sai a fara tambaye shi a ce to naji ta cika amma kai kana so a baka aljannan ka ta zama kwatankwacin mallakan wani sarki na duniya a ce an baka ta, a ce yau wannan mallaka duk wani sarki ne na duniya babban sarki abin da ya mallaka na duniya ka yadda kawai a baka irin shi kai ka huta ai daga nan kawai zai ce ina sai ya ce abin nan ba a gaya mai haka fa ya qulu raditu rabbi ya ce a na yadda na na gamsu wanda ya fito daga can ai fa ya ƙolo laka mithlahu sai ya ce to an baka irin shi kaji sau daya wa mithluhu an ƙara ma kwatankwacin shi wa mithluhu an ƙara ma kwatankwacin sa wa mithluhu an ƙara ma kwatankwacin sa wa mithluhu an ƙara ma kwatankwacin sa so nawa to biyar faƙala fil khamisa da aka faɗi ta biyar sai ya ce raditu rabbi ya isan haka ya isan ba ni son komi kuma malam sani baka fara bacci ba ko na baka fara ba ko yawwa malam sani amma ka kusa dan Borno kai dan kai matsalan kana dan Borno ka so ana tare man shi so nake ido na ganin ido ni da dan Borno kana ji ai kai baka bacci idan in ka ga dama ka fita kai Abuja ana zane nan a kai baka ina dan Borno baya bacci eh bacci wala zai dai ki a ba dan Borno kaushi shi bai bacci zai dai iya in ya ga dama ya fita ya wani wuri mhm dan manno dan aljannan nan kaji sai da aka ce mashi ka yarda a baka aljanna ka ta zama kwata bayan fa ya zo ya ce wuri ya cika aka ce to ka yadda yanzu a baka kwatan kwacin mallakar sarki wani sarki na duniya babban sarki duk inda ya mallaka ya ce ya yadda sai aka ce to an baka an lunka ma shi an ƙara lunkawa an ƙara lunkawa an ƙara lunkawa sai da aka kai so biyar sai ya ce ya isan Allah ya isa ya isa haka ya isan bayan ya ce a ta biyar kenan sai ya ce ya yadda fil khamisa fa yaqulu ay fa yaqulu laka sai fa yaqulu sai Allah ya ce maka laka hadha to an baka wannan din so biyar bayan nan wa asharatu amsalihi an baka kuma linkin sa so goma bayan nan ya kuke ganin wannan abu ba aljannan kawai zaka kalla ba ka kalli girman mai abun da ya bada wannan menene kau iya mallakarsa sai shi wanda yake da wannan kayan na to kaji oho ko ma dai so nawa zaka buga buga na wallahi gaskiyar ka ne malam sani haka ne cewa yi kuma haka yake Ya ce ba dan Allah ya sa lahira ba ne da duniya ne mutum sai ya mutu saboda murna ai ba ma kafin ai rabon ba ai daga ganin aljannan ma zai mutu ai duk wanda zai je ga aljanna da shi wannan ɗin talakan da wanda ma aka ce su shigan ba tare da haka ba kowa ba dan an canza mai halitta ba da ya ji abin da ke ya ga abin da ke cikin mutuwa zai ka duba fa ma aka ce maka mata aljannan ma guda ɗaya fa da za a buɗe mata kafar sama ta leƙo gashin ta ya leƙo to sai ya ɓatar da hasken rana ita idan ta leƙo duk wanda ya ganta kuma sai ya mutu idan ta yi kaki ta tofa a cikin teku gaba ɗaya tekun duniya sai ta koma turare to ya kace ganin wannan abun ko ka tasawuri linsan da daga nan ba sauran turare gaba ɗaya ruwan zai koma turare kai wadda ta zo tabbatar da hasken rana ai abun ai kai dai wato shi yasa Sheikh Nasiru Sa'di rahimahullahu ta'ala yace ita fa aljannan nan da ake magana idan aka je lahira idan mutum bai same ta ba ko da ba wuta za a kai shi ba kaddara ma a ce kawai tsayawa zai ya kalli me ake a aljanna shi ba za a kai shi wuta ba bai da komi a aljanna amma amma ba wuta za a kai shi ba to rasa aljanna kadai ya isa ya sa ya mutu saboda bakin ciki da ana mutuwa can da mutuwa zai gaba ɗaya kawai in ya ga abin da ake shi bai samu ba kawai mutuwa zai da zuciyar shi tsinkiya za ta yi to balle kuma yau mutum ya je ya rasa aljannan nan bayan nan kuma a ɗaɗɗaure shi yana gani ga waɗanda ya sani ga su can suna jin daɗi shi ko an ɗaɗɗaure shi da igiyoyin wuta kamar yadda ake ɗaura goro wanda igiyar wutan nan guda ɗaya da za ta ɗan gutsure ta faɗo sai ta shanye ruwan duniya gaba ɗaya amma kuma an ɗaure mutum da ita zira'i saba'in kuma a ɗaure shi bayan an gama ɗaurewai a ɗauka a je a jefa cikin wuta wannan wutan in an ce uha duka bangon katangar da yake wuta ce idan mutum ya ji masifar wuta sama wuta ƙasa wuta sama wuta to bangwayen wuta bangwayen cikin wurin wuta ne idan mutum ya jingina jikin bangon wai dan alama ya ji sauki sai ya gwammace ya dawo tsakiya kan jingina da ya da su saboda bala'i Allah ka tsare mu daga shiga wuta shi yasa duk wanda ya gane menene annabi yake cewa ba yadda za a yi wayyini ya fito rana ta fito ta fito ta wai baka nemi Allah ya tsare ka daga shiga wuta ba sai dai in baka gane me aka ce ba ko kuma baka san ciyon kanka ba to balle ha wanda za su ce a su ba komi ma ai an ce in an shiga ana fita saboda haka bari su yi aikin da aka ce su yi abin da suka ga dama ai ba za a dawwama a wuta ba saboda haka bari su yi ci gaba da abin da suka ga dama ba su san Allah ba ne ba su san wuta ba kuma amma mutum ya gwada ta duniya mana akwai wani mai dauriyar da zai shiga awa ashirin da hudu yana cikin wuta ta duniya kuma ya rai a ce mutum ya shiga cikin wutar duniya nan ya kwana ya awa ashirin da hudu kuma zuwa samai da rai ma mutum wai ya ce wai wata ma gabuwan mahaukaciya har ita ce ta wai ita da ai mata kishiya wai gara a kai ta wutar lahira wai ta kwana bakwai a ciki da wasu suka ji masu hankali suka ce mata ke kin kina kau da hankali kin san abin da ke ta ce da hankalinta ta gara a kai ta wutar lahira dama watakila ta riga ta ita ya wutar ce shi yasa ma in ba wanda dama bai da rabo ba a lahira ba yadda za a yi mutum ya makan shi wannan jafa'i ce ya shiga wuta har ma ya kwana bakwai a wutar lahira ko ta duniya ce mutum ya wannan ya makan shi wannan fatan ya yi makan shi mummunan fata ai ko a magana ko a maimaita magana duk yana daga cikin abin da malamai suka yi magana mu tsare harshen mu da kai ja mu kai jafa'i mutum ana magana kawai ce in ba haka ba shi wallahi Allah ya sa shi wuta ko ya ce Allah ya hana shi aljanna ko ya ce in ba haka ba kada Allah ya mai rahama ya subhanallah wannan shine muntahal jafa'i kuma muntahan hauka da wawanci ka sani ko kai kuskure kana dan adam mutum ya makan shi jafa'i ko har mutum ya ce ma in ba haka ba shi Allah ya tsine mai mutum da kanshi zai ma kanshi wannan wai saboda yana so wai a yadda da shi to in ba zai wanda kuke maganan da shi in wani abu ne nashi ka ansa ko kuma ya tuhume ka ka ansa har in sai kai wannan rantsuwan ko ƙarya ya ma ɗauki ka bashi mana ba za a haɗa lahira ba balle mutum ya ce wai shi in ya taɓa kaza ko in ya yi kaza har a cikin gida wani lokaci mata sai wata ta ce wai ita in ita ta yi kazan nan kada Allah ya mata gafara in ita ce ta yi kaza Allah ya tsine mata in ta ce ta yi kaza hushin Allah haula wala quwwata wallahi rashin sanin Allah ke kawo mutum ya kanshi wannan ba ka ba yadda za a yi mutum ya wannan kanshi wannan haukan in ko wani ya yi ma ai kaga ya kamata sayan da karfin ka ya kare to amma saboda ba a san Allah ba kuma ba a san menene lahira ba ana ganin lahiran nan wasa ce ko duniyan akwai inda mutum zai shiga wata wuya da ba zai so ta maimaituwa ballantana an balle lahira to amma dai muna maimaita magana annabi Musa ne nan aka ce ya tambayi Allah tabaraka wata'ala saboda haka fa yuqalu lahu fa yaqulu lahu ai laka hadha wa ashratu amsalihi da wa irin su sau goma walaka bayan nan kuma ma bayan an bashi wannan an ce ga biyar allinka an ce kana da irin wannan kuma sau goma sai aka ce walaka mashtahad nafsuka wa ladzat ainuka sannan kuma duk abin da ranka ke so kuma an baka a ciki duk wani abu da zaka so ranka ya ji yana son wannan abun an baka kawai ba wani abu da za a hana aynuka duk abin da zaka gani idon ka ya ji daɗi kana so an baka bayan nan wa yaqulu raditu rabb sai ce na yarda ya Allah na gamsu qala annabi Musa ya yace ce shiru ya ce qala ai Musa ai ko ai Musa yas'alu rabbahu ai wannan annabi Musa kenan sai ya roki Allah ta ba ai Musa yas'alu rabbahu ya rabbi sai ya ƙara roko nan muna maimaita ba can an yi magana annabi Musa ne ya ce ba sai na ya ƙara cewa ƙalan da ya fassara ita yake fassara mana ai sai Musa din annabi alaihi salatu wasallam ya ƙara tambaya Sai ya ce rabbi fa'alamuhum ai fa'alahum manzila to wane ne ya fi ƙololuwan matsayi ai can wane ne ya tambaya adana ya tambaya wane ne mafi karancin matsayi a aljanna aka gaya mai mai irin wannan wanda za a bashi irin duniya so biyar to kuma sannan irin ta kuma so goma to sai ya ce kuma to kuma a ce mai kana da duk abin da ran kake so da idon kai ga ya ji da ya ce to Allah wane ne kuma wanda ya fi matsayi kenan wannan naji wannan to waye wanda ya fi matsayi a sam a cikin yan aljanna wane ne sama qala ulaika alladhina aratu wa gharastu karamatahum bi yadi wa khatamtu alaiha wa lam tara aynun walam lam tasma udhunun wa lam ala qalbi bashar yace waɗannan masu wannan matsayin ulaika alladhina aradtu waɗannan sune waɗanda nake so na zaɓa. garastu karamatahum bi su wannan matsayin su ma a cikin aljanna kun ga can kaman can kenan aljannan waɗancan komi Allah sawaye aka yi wanda za a ce ko ya ce bainal kafi wan nuni an yi ko ya ce ya sa wannan wallahu alam shi dai Allah shi ya sayan da abin yake to amma sai ya ce su waɗannan wanda suka fi matsayi su wannan komai nasa da hannuna na yi ai ko daga nan ma ya isa gane daraja ta daban su nasu abun darajarsu da ni da hannuna na dasa ta wa khatamtu alaiha bayan nan na kulle kuma na sa darajar tasu na shirya abin da za su zauna da kaina na shirya masu wurin bayan haka nan na kulle walam tara ainun wani ido bai taba gani ba walam tasma uznun kunne bai taba jin me ke ciki ba walam yakhtur ala qalbi bashar a zuciyar ɗan adam ma bai taba tunanin me na boye a cikin wannan wurin ba sai sun zo Allah ka samu cikin su ba dan halin mu ba qala wa misdaquhu ay fi kitabillah shine wannan abin da ke gazgata wannan shine abin da ke cikin littafin Allah da aka ce fala alamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun babu wata rai da ta san abin da aka boye ma waɗancan na abin da za su gani su ji daɗi ba wanda ya san wannan sai dai Allah ya fito ko wa yujma'u bayna riwayat ibn mas'ud ay radiyallahu anhu za a hada wannan tsakanin riwayan Abdullahi dan Mas'ud da aka ce ihda asharata marra su goma sha ɗaya wa riwayatul Mughira bin Shu'ba radiyallahu anhu shi ko sittina marra kaji na kanto alarama ya ce sittina marra ko ka fara bacci kuma to in kai bacci yanzu sai mun mata tara ana faɗi aljanna nan kai bacci saboda haka sai dai kai da malam sani da a <laughs> malam sani yau yau malam na ai ba kai ba ai na gani na gani kana ta haka alaman ba kai baccin ba ai sai dai ina littafin ka eh kana gida shi na. <laughs> wannan da aka gama tun yau aka gama kake ta dauko shi ranan nan shi ka ɗauko ta dalilin ka ɗauko shi wani ya baka wannan kyauta kuma sai ka ƙara ɗauko shi ba gaba na aka yi ba ko baka faɗi ba kai ne yanzu ka tona ma wanda ya baka ɗauko wannan kai muka haɗu da ni da kai da shi na ce ma malam sani wannan an gama shi har an yi karatu na uku kuma ka ɗauko shi ka kawo ka ce baka sani ba baka nan ka tafi gida to ka dawo yanzu sai ya ce to tsaya shikenan yanzu bari a dauko wanda ake yin sabo a baka wanda daga nan ka ƙara dawo da shi ai babban laifi kai yanzu tun daga bana aka yi ina zanne gani zanne ma to baka nazari kenan ka ƙara tona wani laifi ka ƙara wani laifin. mhm da kana nazari sai ka rubuta laraba ba ka san yau laraba ba dama ko ka mance yau laraban to <laughs> ji ya zabe kai da duka ku ya zabe ku kai ma din kai baka nazari baka nazari oh hop dai ku to da ba to da kana nazari wai ya za a yi ba ku nazari ne na ce ba ku nazari ba ku karanta abin in ka je kayar kawai shikenan sai kuma yau ka dauko ka tsammanin ka dauka ba a hap da dai kai nazari da ba da za a yi ba ka san me za a yi ba ai ma ɗalibi ya zo ya ce maka a makaranta ya wasu ma ba nan suke da littattafan su sun yi karatu wannan ne ya zo karatu ka zo karatun mako da littattafan ka ka yadda sunan wurin sai wani makon ka dawo kuma ka zo nan ka ɗauka ka koma can ka zanna mi ka zo yi yawan banza kawai kake zuwa aha kai dai bari mu tafi ka ku ɓata wani lokaci kawai so da haka wannan shine abin nan ɗinsu da za a yi amma ai wani abun shi ko ma ba a yi ma ba a aikace ma aikin da zai sa zai hana ka kamance ka ɗauko littafin da an gama baka nan sati biyu sa an yi karatu uku ka fito da shi ni da kaina na gamu da kai na ce a'a wannan littafin ai yau ka ce baka san an gama ba na ce ai ko an gama yau karatu na uku za a yi wani da ya ji kawai ana wannan magana ce a to ba nan ya ce to yaya kawai ya rugo da gudu ya ɗauko ka san nawa ake sai da littafin nan dubu uku da ɗari biyar ko ba ka kuka saya ba ka je yadda yake ya zo ya ɗauko shi ya baka ya ce to ga sabon ka je ka ƙare yarwa ka dawo da irin na nan in kai yaro ne ba sai na zane ka ba yau wallahi yaro ne sai ne mai duka gaba na fa aka yi ai karatu ba wa abin wasa bane da muhimmanci zaka dauka fiye da yanda kake tunani kuma ba radda za a yi ka je wajen wajen inda kake sana'a ka kamance mashin ɗinka ka tawo gida ko ka taba yi kamar toshi ka tawo a kafa wai juma ubaina riwaya ta ibn ku dai ku bari kawai sa'a ko karatun manya wanda ya sanni sanda nike karatun yara ya sanni ni suna nan sun ji sun sha bulala ni ba ni tun da na fara karantarwa ta ban fara ta da wasa ba in yaro ne na bashi abu na ce aje ayi da nake karantarwa wani gida idan su da ma naga sun rena ma abun wayo cewa ne in nazo get in na riga ka wurin karatun kawai kayi latti da na shiga wurin kayi latti kuma duk wanda yazo sai na zane shi to wani da loma yake fitowa da gudu wallahi da loma a hannun shi yana ci abinci da loman shi zai fito da gudu yazo sai yazo zo ya yi reporting in gano cewa abinci yake ci bai karasa ba ni ne zan ce je ka karasa ka zo Kamar abin mamaki da yake saboda Allah ne musu ba more na ci ba to yanzu a takaice su shi ya kai ni asibitin da naje wannan asibitin da naje na Egypt duk abin da aka yi sai dai in ni na ga dama bai sani ba na kashe wani abu na kuɗi na amma duk abin daidai da ruwan da zan sha shi yake so shi kuma zuwa kawai ya yatar da ni nan kwance wata rana cikin da rana kawai ya shigo ya zo Kaduna ya shigo ya ganni kwance ya kalle kai malam baka da lafiya har yanzu ce gaskiya ba me yasa baka gaya min ba na ce a ah, ai rashin lafiya ba sai an ta faɗi ba kwanaki dai na yi na kwanta ya ce kawo fasfot ɗinka nan take yanan za a ko jirgin da zan shiga da zuwa na da dawowa duk business class na shiga ba magana ba ba ba ikon ba abun nan mamalan sani na ƙarshen nan niki to saboda kaga kaga kaga abun nan ne kuma wata rana ina nan zaune ma har ma za ina nan nan a nan markas din ina ba ku labari ne ba wai dan alfahari ba amma dai dan ku gane cewa abun shi yadda yake jin daɗi ina nan zaune wata rana ya zo kafin wannan ɗin ya tadda ni nan sannan ana cikin nan karatu ya zo wata rana sai kawai ya zo ya ce man na zo kaduna ne sai na ce bari in zo gaishe ka na ce na gode sai ya ce ya tura min kuɗi ina jin lokacin na ina jin dubu hamsin ne ya tura min ya ce ga dubu hamsin in sayi azumi za a fara azumi sai ya ce ba amma ba wannan ya kawo ni ba na biya ma mahaifiyata aikin haji ne sai na tuna da mahaifina na nan tare zan biya masu sai na tuno abinda mahaifina zai man irin shi kai man don ina ni ban san mahaifina ba shekara biyu da mutuwan nake da shi mahaifina ya rasu ban san shi ba amma yanzu duk inda na shiga a duniya da abinda ka koya man nake amfani har wani wurin sai a ce man malami ya je wani wuri ya ce da ya ce ma shi ɗalibina ne su sun san ni sai aka ta sa shi limanci kaji malam sani sai ya ce to saboda haka shi yasa ya zo yadda ya biya ma maman shi hajin nan shi ma ya biya man haji a matsayin da baban shi na nan da zai biya masa aikin hajji su tafi tare to kaji amma fa ya sha duka wuri na wanda zan gaya maka wai ka sani ya sha bula ya sha duka akwai kanwar shi mai bi mata mai bi masa ita ma tana EFCC ita ma wata rana haka ta kira ni bana nan ga malam Umar nan muna tare da shi ta kira a waya ta ce malam mamaki a office din mu ana ta turo man karatuttukan ka sai wasu suka turo man sai na ce ai na san ka sai suka ce ƙarya kike yi ta ce malami na ne na sha bulala fa a wurin shi suka ce ƙarya ne sai ta ce Allah ga ta na ce masu ɗaliba ta ce kuma yadda ta ce maku da gaske ne lokacin suna yara na don zane su a karatu ni haka nike yi sai ta ce amma malam yanzu ba abin da za mu ce ma sai godiya Allah bi Allah saka da alkhairi saboda yanzu yanzu ne muka gane abin da kake so mu samu kuma gashi nan da ka matsa mana mun samu da Allah jama'a wannan ya ka gani wallahi na daddoke su na daddoke su amma karatun nake badawa in ce gobe kowa sai ya iya in nazo saboda na san su da kokari a makarantan boko to me yasa ba za su yi kokari a nan ba kowa zaka ga yadda yake in ka ga takaddun shi a makarantan boko kwakwalwa gare shi wannan lokacin a gidansu kusan ba wanda ya samu result irin nashi to saboda haka ni ma sai na gane ba kwakwalwa ce ba su da ita ba ba rashin ba abin muhimmanci ne sai na ce ni ma sai an iya nawa yadda aka iya wancan sai an iya nawa in na koyar na zo baka iya ba yanzu zane ka saboda na san kana da kwakwalwa ka rena abin kai to da haka nan da aka ba da wannan abun gidan idan aka zo in na riga na je na yi karatun nan har dare mai gidan shi kan kanshi zai ji ko ta ina karatun ƙur'ani ake ta yi saboda kowa na so sai ya iya gobe da na zo sai ka karanta to haka muka yi ta yi shekaru suna ta girma suna ta girma suna ta girma har suka tafi jami'a suka kare ni ma na bari shikenan to kaga wannan shine abin nan ba na wasa gaskiya game da maganar karantarwa tuntuni haka nike. shi yasa wasu za ku sun ce man mafaɗaci ni abin da nike kallo abin nan da ina da iko a ce in mai da shi cikin ruwa wallahi da ina da iko a ce irin waɗannan abubuwan in mun zo za a wanke su a ruwa kowa ya sha daga nan ya iya da dillita ta na sai na wanke su kun shanye saboda kawai duk abin da ke ciki ka sani to shi yasa kuke ganin lokaci sai kaga ina tsanantawa ba wai dan abun nan bane dan saboda ka rike abun ka ba abun muhimmanci ta yadda ko a tunaninka wata ran ma ka tuno ko faɗan da nema ya sa ka tuno jiya na yi ma faɗa ka ga wannan abin da nema ma ka tuna shi saboda faɗan da nema ni ba ruwa na ban damu ba dan nema faɗan akan wannan ba so nake dan in ci mutuncin ka ba kuma ku kalli yadda nake mana ai wanda ya sanni in mun fita waje muna gaisawa ai yana da bambanci kuma da mun shigo wajen karatun ba na faɗa a waje dan ba abin da me kai da zan ma faɗa a waje ina waje amma an shigo nan ni kawai abin da na sani kai abin da gaske kawai kowa yayi da gaske kamar yanda zaka ga wasu su kuma ai da gasken suke yi to kowa ya baro abin da yake yi kowa ya baro abin da yake yi saboda haka ya ba abin muhimmanci akwai waɗanda nan wani in ka kalli matsayinsa inda ba dan karatu bane ba yadda za a yi mu zo mu zaunar da shi a ƙasa ya zauna gaban mu wallahi ba zai yi ba saboda matsayinsa manyan ka san iya manyan mutanen da suke nan wuri to to wani ya za a yi in ba dan karatu bane nan ka zo ka zaunar da shi a ƙasa a gaban abin nan ba baka ga wani babban ba wata ran da ya zo nan aka ce za a zaunar da shi ya ce izo tab ya ce ya zo nan ya zauna kuma baban shi bai gaya mawa shi baban ya yadda ya zo nan ya zauna amma shi ya ce baban ya ce zo mana ka dan zauna mu ma ya ce ya zo nan ya zauna a nan ya ce ya ce ba zai yiwu ba to irin su ka san iyakarsu mutumin da kaga ya sadaukar da lokacin shi ya zo nan har ya zo ya zauna a zaunar da shi a ƙasa ya zauna in ka je gidan shi kai kanka sai ya baka tausayi sai dai kawai ka koma gefe kai addu'a ka ce ya Allah mutanen nan da nake jawo su su zo nan wurin su baro irin wannan wurin nasu su zo nan ya Allah kada ka sa wannan wahala ta zama ta banza Allah ka sa a ganin abin za su yi murna sai gara da muka zo kada mutum ya je ya nadama ya ce ka ja mana mun bar abin da ke gaban mu mai daɗi mai girma mun zo mun sha wahala kuma ta koma banza Allah ka tsare mu wannan shine kawai ya fito ko Allah ya ce mu saboda haka wannan shine wa baina bayna bin ibn mas'ud shine da aka ce ihda ay wannan marra wa riwayat mughirah bin shu'ba radiyallahu anhu na marra ma qalahu al-iraqi rahimahullahu ta'ala qala qala an-nawawi المراد أن أحد ملوك ملوك الدنيا لا ينتهي ila إلى جميع Abun da ake nufi ai ɗaya daga cikin sarakunan duniya ba zai yiwu a ce wato mulkinsa ya kai ƙarshen duniya ba ko ina ya kai ƙarshen ƙasa ko ina bal yamliku ba'dan ay minha zai mallaki wani bangare ne dan duk wanda aka ba sarauta ta duniya akwai inda ba sarauta shi bace thumma minhum ay man yakthuru al-ba'd alladhi yamlikuhu akwai wanda nashi zai zama yana da yawa fiye da wani kamar yadda wasu sarakuna aka ba su tunda wasu ma an ba su duniyan gaba daya wa minhum man yaqillu daga cikin su akwai wanda nashi kasa da wannan ne ay wa yuta hadha ar-rajul mithla ahada muluki ad-dunya khams marrat sai a ba shi wannan ɗaya daga cikin ‘yan aljannan nan misilin kwatankwacin abin da wani sarkin ya mallaka sau biyar wa zalika kulluhu qadarud duniya kulliha wannan gaba ɗaya shine gwargwadon duniyan gaba ɗayanta thumma yuqalu lahu ay laka ashara amsali hadha an baka wannan so goma kenan qala wa ya'udu ay ma'ana hadhihi riwaya ila muwafaqati riwayatil mutaqaddima walillahi alhamd sai ya zama wannan kenan ruwayan sai ta koma ta yi kama da irin waɗancan ruwayoyin wato wanda suka gabata Allah dai shine mafi godiya ta tabbata ga Allah dai wallahu alam almuhimmu dai ko da iya nan ba a yi maganar linkin ba aka ce an ba mutum kwatankwacin duniya har so biyar ai abin nan ba karamin girma ba ne وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي الله yana cewa inna asfala ahli aljannati ajma'in daraja liman yaqumu ala ra'sihi asharatu alafi khadimin ay bi yadi kulli wahidin minhum safhatani sahafatani wahidun min dhahabin wal ukhra min fidda fi kulli wahida launun laysa fil ukhra mithluhu ay wannan ya'kulu min akhiriha mithla ma ya'kulu min awwaliha yajidu min akhiriha min at-tib kaji wani wurin malan sani aka ce wanda yake ƙasa mafi ƙarancin matsayi a cikin 'yan aljanna gaba ɗaya wanda yake da daraja ƙasa da ta kowa liman ya ƙumu ala rasihi asharatu alafi khadimi shine wanda yake a ranan aljanna yana da ba na sha gaya muku ba talakan aljanna yana da masu yi masa hidima mutum dubu goma to shi wannan talaka can an gama maganan gidan to amma yanzu cikin masu yi mai hidima ma talakan aljanna wanda shine mafi talaka to yana da masu yi mai hidima dubu goma ma'aikata masu yi mai hidima guda dubu goma kuma a hannun kowane ɗaya daga ciki yana da farantai guda biyu yana riƙe haka kaga farantai sun koma dubu ashirin kenan saboda kowane ɗaya yana riƙe da faranti guda biyu faranti ɗaya na zinariya faranti ɗaya na azurfa haka yake tallabe da shi shine nan wahida min zahabin wal ukhra min fidda fi kulli wahida launun a cikin kowace ɗaya farantan abin da ke ciki akwai kala kala kalan abubuwa daban-daban a ciki wanda yake laisa fil akhiri mithliha a ɗayan fil akhar ɗayan ba irin shi bane wannan na hannun shi na dama yana da abubuwa kala daban-daban wanda a hannun shi na hagu kuma ba kala kalan da ke ciki bane kowace kofi da abin da ke cikin ta saboda haka in yazo mithla ya akulu min akhiriha zai ci tun daga ƙarshen ya cinye komi ma ya akulu min awwaliha yanda ya ci farkon haka yake cinye ƙarshe zai cinye su komai daga farko wato in ya fara ci tun daga farko har sai ya kai ƙarshe duk abin da ke ciki zai iya cinye abin shi ba sai ya ba zai koshi ba ko ba zai cika cikin shi ba zai cika ba kamar yanda sannan ya ji domin akhiriha kuma daɗin su ɗaya ba wai zai ji yanzu abin ya gundure ba yanda ya ji daɗin na farko haka yake jin daɗin na ƙarshe kuma sai ya kwashe su duka idan aka kawo mai farantan zai shanye su tsaf kuma kala daban-daban ne duk abin da ke ciki kala daban-daban daɗi kowane iri daban kama ja'at riwayatun li abdullahi bin masaudin radiyallahu anhu anna adna ahlal jannati manzilatan wanda ya fi kowa matsayi a aljanna na ƙasa-ƙasa wanda ya fi ƙasan matsayi kenan wanda ya fi kowa matsayi na ƙasa a cikin 'yan aljanna shine wannan man yu'ta mithla na'imid duniya". shine ka Shi shine wanda za a bashi kwatankwacin duk wata ni'ima mai daɗi da aka samu a duniya منذ خلقها الله تعالى حتى ha har duniyan ta ƙare asharatu adha'afi zalika kun gane magana wanda yake shine talaka aljanna wanda yafi kowa matsayi ƙasa ƙasa kenan wanda yake da matsayi ƙasa na ƙasan ƙarshe shine wanda za a haɗa mai duk wani abin da yake da daɗi a duniya tun daga ran da aka halitta duniya har ranar da ta ƙare to za a haɗa mai duk wani abin da ke da daɗi a ciki a ce nashi ne tun daga ranar halitta ta na farko har zuwa ran da ta kare in dai akwai wani abu mai daɗi wanda ɗan adam zai so shi zai ji daɗin shi yana son ya samai to za a haɗa mai shi a ce duk nashi ne sannan ba haka nan sai a linka mai kuma a lillinka ta ba linki ɗaya ba wa adha'afu zalika a riɓinɓinya wannan daɗin ba wai so ɗaya ba wa anna hadhal mulk ai wannan wannan wa anna hadhal mulk masiratu mi'atu amin sannan kuma faɗin mulkinsa inda ya mallaka sai an yi tafiyar shekara ɗari sannan zai kai ƙarshe iyakar inda aka ɗebo mai na mallaka shi kuma yawanci inda ana maganan tafiya masira a lahira to ba masira ce irin ta nan duniya ba domin ana hawan wannan naja'ib ne wannan abun hawan da ake hawa wanda yake gudu iya inda idon shi ya kalla nan yake sa kafa to irin shi ne ake hawa a gwada irin waɗannan abubuwan ko kuma inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani ya ce in aka samu doki wanda ya fi gudu kaman wannan ko ya tafiya shekara ɗari biyar ko ya to shi wannan an samu irin wannan za a yi wannan gwajin nisan wurin da ya mallaka to za a samu wannan abun hawan ya tafiya shekara ɗari sannan ya kai ƙarshen da katanga gidan shi take faƙara mai hadal hadis a tsawil, ka karanta wannan hadisin dogon nan tare da ni wa tamta'u bima ai fihi min wasfi na'imi adna ahli jannati, ai wato zaka je ka ji daɗi, in ka karanta shi zaka yi murna ka ji daɗi. wajen sifanta wanda yake shine mafi karancin matsayi daga cikin yan aljanna muta'ammilan karamallahi ta'ala wa qudratihi kana la'akari a wannan wurin in kana karanta hadisin kana lura da karamcin Allah tabaraka wa ta'ala da kuma ikon Allah kamar yadda na gaya muku in kana kallon hadisin da abin da ake cewa za a ba mutum ɗaya ai kana kallon shi ne a matsayin shi ɗin ya ji daɗi in ya samu wannan amma kuma ta wani nunin za ka kalli irin karamcin Allah da kuma girman Allah da ikon Allah tabaraka wa ta'ala da yake da shi da yadda Allah yake da waɗannan abubuwa fama baluka bina na'imid darajatil ala to kai yanzu in ka ji wannan jama'a mazanmu da matanmu yanzu in muka ji wannan matsayin aka ce wannan matsayin na 'yan ƙasa-ƙasa ne to yaya waɗanda suke can sama-sama rawa abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam abdullahi dan mas'ud ya ruwaito yace yajma'u Allahu al-awwalina wal akhirin Allah tabaraka wa ta'ala zai tara mutanen farko wal akhirina da na ƙarshe limiqati yawmin ma'lumin a wannan yini na wannan wannan tsayuwa wadda ake yi a wani ne sananne qiyaman arba'ina sana za su tsaya a wannan wuri shekara arba'in shakhisatun absaruhum absaruhum kowa idanun shi kasa kasa ya fi fito da idanu yantaziruna fasal qada suna jiran yanda za a zo ai hukunci kowa ya san matsayinsa fa zakara al ya ambaci hadisin dogo ne ila an qala har aka kai inda yace thumma yaqul sai Allah ya ce yani ar-rabbu tabaaraka wa ta'ala sai Allah ya ce masu tunda kowa ya san ku yadda kai haka yana jin tsoro sai a ce irfa'u ru'usakum ku daga kawunanku wa yarfa'una ru'usahum sai mutane su daga kawunansu fa yutihim ko fa yutihum nuruhum ala qadri amalihim sai Allah ya ba su haske kowa gwargwadon aikin shi ko wanda za a ga haske ya lullube shi ko wanda za a ganshi haske rabi da rabi akwai wanda za a ganshi haske mafi yawan jikin ba haske ba mafi yawa akwai wanda ma za a bashi haske akan dan yatsansa wa minhum man yuta nuruhu mithla al-jabal al-azim akwai wanda za a bashi hasken shi kaman wani katon dutse hasken shi ne yas'a bayna yadayhi yana tafiya a gaban shi Allah ka samu cikin su wa minhum man yuta nuruhu asghar min dhalik akwai wanda za a bashi hasken shi bai kai haka ba wa minhum man yuta mithla an-nakhla bi yaminihi akwai wanda za a bashi hasken shi kaman kwallon dabi kaman dabino a gefen dama kaga wannan an fara yin kasa. kaman iya girman an ce wancan an bashi kaman girman dutse wani bai karasa dutsen ba wani kuma an bashi kaman dabino guda ɗaya kaga an fara kasa. wa minhum man yu'ta nuran asghara min zalika, akwai wanda za a bashi haske bai ma kai ƙwayar dabino ba hatta yakuna akhiruhum har ya zama na karshe shine rajulan yuta nuruhu ala ibhami qadamihi shine wanda za a bashi hasken shi akan dan yatsansa yana haskawa kamar hasken kilu kamar yadda na bada misali ran nan wannan ya kwaruwa mai haske ko kamar ya fitilan nan ta waya wadda da take dan haskawa ga ganta dal wadda take yi wadda ake yo ta da a jikin abun har yanzu ma wayoyin manya ai suna da hasken da yawa ma amma da waɗanda ake yi masu dan jikin a kansu wannan a dan wajen hancin ake sawa dan hasken dan kadan ne to wani za a bashi hasken shi kwatankwacin haka na akan yatsan shi yudai umarra wa yutfa umarra wani lokaci zaka ga yayi haske ya zai umarra wa yatfa marra wani lokaci zaka ga hasken ya fito wani lokaci sai ya dauke fa idza azaa qaddama qadamahu idan lokacin da hasken ya kunno ne zai iya taka kafa ya matsa gaba yana kan siradi zai tafi zai tsallaka fa masha sai ya tafiya wa idza tafi'a qama idan kau hasken ya ɗauke, dole ya tsaya ya dinga ihu saboda ya san wuta ce za ta biyo baya in dai ya sake ya faɗa cikin wutan nan kuma an san ita ce qala والرب أمامهم حتى يمر في النار فيبقى أثره كعد السيف yace ubangiji tabaraka wa ta'ala yana gaban su yana ganin kowa hatta ya murra fi har mutane kowa shi wannan dinnan yazo shi ma ya wuce ta wuta fa yabqa atharuhu ka haddis sayri sai ya zama wannan wurin sawun mutum sai ya zama akan wannan wurin inda ake bi Kamar kaifin takobi kaifi ne mai tsamin zahadu manzala wannan shi ne asalin kaman wani tafki na zamiya wato wani farfajiya ce wanda mutum zai gani zai ga abin mamaki yana gani zai ta jin wasu na zamewa kawai suna ta rim rim rim suna ta fada a cikin wuta ga mutum yana kallo shi ma yana tangantangan yana ji kaman zai fada kaman zai fada kaman zai fada sai yayi wani wurin mace akai shi ma sai ya balle kaman zai fada ya makalkale da kafafunsa ko ya makalkale da hannunsa sai a ƙara juyo shi ƙara ci gaba da tafiya ana haka ana haka ƙugiyoyi na ji mai rauni suna yaga suna yaga yana ihu ya samu dai tsallaka wa yaqulu qala wa yaqulu marru ay fa yamruna ala qadri nurihim in suka tsaya suka tsaya sai a ce ku wuce sai kowa ya rika wucewa kamar yadda dai hasken shi yake gwargwadon hasken mutum gwargwadon yadda zai wuce wa minhum man yamru kan qibad kan qibadil kawakibi akwai wanda zai wuce kamar yadda tauraro ke faduwa kaga ya wuce fewo yayi kasan nan wani haka zai wuce wa minhum man yamuru karih akwai wanda zai tsallake kamar yadda iska ke wucewa wa minhum man yamurru katarfati katarfati al akwai wanda zai wuce kamar kiftawar ido wa minhum man yamurru kalbarak akwai wanda zai wuce kamar walqiya wa minhum man yamurru kasahab akwai wanda zai wuce kamar yadda girgije ke tafiya wa minhum man yamuru ka shiddati ka shaddil farasi akwai wanda zai wuce kamar yadda doki mai gudu yake wucewa wannan wa minhum man yamuru ka shaddir rajul akwai wanda zai wuce kamar yadda mutum ke gudu hatta yamurra alladhi yuta nuruhu ala ibhami qadamihi ana nan wannan ya wuce wannan su wuce wannan su wuce Allah ka samu cikin masu wuce wannan na farko ana ta wucewa ana ta wucewa har sai aka yi kan wanda yake da haske akan wannan yatsa kamar yadda muka yi magana kai shi shi wanda hasken shi ya rage kawai sai kaman yatsa shi ko zai taho ya habu ala wajhihi wa yadayhi wa rijlaihi yana rarrafe akan kafafu in ya ga wahala ta kai wahala ya duka ya fara rarrafe saboda kada ya fada yana kankamewa idan ya ga abun yayi kafafu sun zame sai ya sa fuskar shi goshin shi ya rika gungurawa bisa yana ja da fuska in ya ji abu yayi ya daddafa akan hannuwansa saboda kafafu sun dau zafi fuska ta dau zafi ya daddafa a hannu saboda ya samu ya tsallaka takhiru yadaihi hannuwansa na zamewa wani lokaci wato tu'alliqu yadin wani hannun kuma na rike man ya kankame wani hannun in ya balle sai ya kankame da wani saboda kada ya fado Wata Khiru rajul rijulun kafasa ta zame wani lokaci Wata ta'allaq rajulin ya makale da ɗayan kafan yana ta riƙewa Wata sibu jawanibuhunna ko ina ta gefen hagun shi da dama wuta na lasashi shi yana jin wuta na lasa ta nan ya ji kaman zai balle in ya saki yayi ƙasa saboda haka wutan na lasa yana cijewa kafa ta zame ya makalkale da ɗaya kafan hannu ya zame ya makalkale da ɗayan hannun sannan wuta na lasar shi ta sa ko ta ina dan Borno menene kuibi eh eh ba ina ganin inda ya taba ka eh eh shine ga kugiyoyi sosai ga kugiyoyi masu ja kugiyoyin na kokarin suna ta ji mai suna ji mai rauni ga wannan wuta tana guga sashen shi na dama tana gugan gefensa don ban ila ma kuɗin ba kai kaɗai ne baka sani ba tana taba gefen shi na dama tana taba gefen shi na hagu tana lasa shi yana ji kamar za ta kwace shi ga ƙugiyoyi na ja ko ta ina sai a makale shi a rike shi a wuya a rike shi a nan shi dai ya kankame ya ƙanƙame dai saboda yana so ya kwace ya tsira fala ya zalu kazalika hatta ya khulusa ba zai gushe akan haka ba har Allah ya tsallakar da shi sai kai ƙarshe bakin gaba wa idza idan ya tsallaka wa kafa alaiha sai ya komo ya tsaya ya kallo wutan nan fa qala sai ya ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah laqad atani ma lam yu'ta ahdan Allah ya bani kyautar da bai ba kowa ba kun ji fa wuyar da ya sha duk wannan wuyan nan to ya ga fa za wuta fa ya gani can ƙasa wasu kuma yana ji sun zuzzuba a ciki shi ko ya samu da wannan wuyan da karta da lasa da kugiya da ta jijjimai duk da haka Allah ya taimake shi ya tsallaka ya je gaban sai ya juyo ya kalli masifar da ya bari da yadda mutane ke zuba a cikin wutan nan ya ga shi Allah ya sa bai fada ba sai ya ce godiya ta tabbata ga Allah da ya man kyautar da bai ma kowa irin ta ba idna jani minha ba'da idra'aituha domin Allah ya tsirar da ni bayan da na ganta ido da ido aishe za ku ke ji ɗazu da ake magana in ka ji mutum na maganan wuta yana ganin mai sauƙi ce saboda bai ganta ba ne ba a san ta ba ne shi yasa kuma ba a san mai itan ba da ya ce zai azaba da ita ya fito ko qala aka ci gaba wa yantalqu bihi ila ghadirin inda babil jannati sai a taho da shi a wani tafki akwai wani tafki dan mun ka san tafki ba tafki daban a garin tafki daban a garin su malan sani malan sani idan ka mai mai tafki a garin ku aka ce mutum tafki eh tafki wurin ajin ruwa to amma kuka ce wannan kuma tafki ne me kuke nufi to kaji ko kaji dabbar ro su malam zani in suna yi ma kwatance maganar su zaka lura da ita in suka ce zo mu tafi tafki mu ɗebo ruwa to ka san wancan tafkin in ko suka ce kai wani rubu da kai kai kyale shi tafki na ehe tafki na eh <laughs> to kaji dan Borno kai ko a garinmu akwai tafki kuma ba ku da ruwa dama ta ai na akwai akwai kadan cikin gari akwai ruwa wajen gari fa <laughs> yanzu dai ka gane tafki inda ruwa da kusa da gida ba yawa shi ruwan shi bai ta ruwa da yawa amma dai ba jiza yan kwaɗi su ta yi kusa da wurin to wannan shi ana kwatankwacin za a zo a samu wani ƙaramin rafi ai babban rafi na cikin aljanna an shiga to amma yanzu an zo kofar aljanna sai a tadda wani ɗan rafi shine gadir inda aka tara ruwa ruwa ne na daban na musamman na wani abu shi ana sa shi ne fa yaktasilu sai ya wanka a wurin fa ya'udu ilaihi rihu ahli aljanna wa alwani abin da yasa ai wutaccen da ta talasar shi ta lasai ta dama ta lasai ta gefen hagu ta lasai ga ƙugiyoyi sun jijji mai rauni ai di yawanci in kai rauni tabo kake yi wurin ba baƙi yake yi ba balle wuta in ta lashe ka me yake yi shi ma ba baƙi yake koma ba wurin to yanzu saboda kada ya shiga aljanna ana gano inda ya baro sai a tsaya bakin wannan tafkin sai sai yayi wanka idan ya yi wanka sai a wanke mai wannan masifan da ya sha da wannan gumin da yayi na wuta da zafin da bakin da yayi da hayakin wuta duk da ya bata mai jiki to sai ayi wanka sai a wanke shi a wannan wurin sai ya koma shi ma yana kamshi irin na yan aljanna kuma kalan jikin shi sai ta koma irin na yan aljanna yanzu wanda zai shiga ni'ima bayan ya ci wannan azaba fa yara ma fi fil jannati min khilalil bab yana zuwa yayi wankan nan ya gama yana zaune ya jira ya gami za a yi mai sai ya ga 'yan aljanna yadda suke shagali a cikin aljanna ta ƙofa kawai ya leƙa ta wani wuri ya duba ta nan ya ga 'yan aljanna ga sunan iya ganinsa suna ta shagali ai shi bai shiga ba yana bakin gate yana ka bari ka ji mana kai dai ka ji wannan an zo an fito da shi daga nan wurin ai ya fara sa rai kana jin har yayi godiya can ya gano ya tsallako daga wuta to yanzu an zo bakin kofa aljanna sai aka yi wanka kalar jikin shi ya dawo ai daga nan ya fara ganin alaman ya sha ga kalan jiki ya bar wancan baki kirin ga kala an mai kala yan aljanna to sai ya kalli yan aljanna ta gate ya ga yadda suke shagali a ciki suna jin daɗi idan ya gansu fa yaqulu rabbi sai ya ce ya Allah adkhilni aljanna ko ka shigar da ni aljannan nan wa yaqulu Allahu lahu atas'alu aljanna wa qad najaytuka minan nar kai ne har zaka roki ka ce a baka aljanna bayan na kubutar da kai daga wuta an gama ma komi komi ne ne na roƙon ka shiga aljanna kuma ai kai abin da aka yi ma kawai ya isa ai an gama ma naka wa yaqulu rabbi ij'al baini wa bainaha hijabun la asma'u hasisaha to Allah in dai ba za ka shigar da ni ba to ka sanya shamaki tsakanina da ita kada in rika jin me ke faruwa a ciki saboda daɗin abin da ke faruwan nan ina jin shagali ina jin abin nan dadin da ake ji da bukin da ake a cikin aljannan nan ai hankali na dole ya tashi shikenan haka zai ce qala da yadkhulul janna sai a shigar da shi aljanna ce to yanzu an ji ba za a samu an ji yanzu shiga sai a shigar da shi aljanna qala wa yura aw yurfa'u lahu manzila manzila amama zalik manzilun amama zalika sai yace sai a nuna mai ko kuma sai a nuna mai wani matsayi wani gida a daga mai wani wuri a gaban shi ka ma huwa fihi ilaihi hulumun sai mutum ya ji kawai abin da yake ciki kamar ma mafarki yake ba da gaske bane a lokacin da ya ga wannan gidan fa yaqulu rabbi a'tini ay dhalikal manzi sai a baccin kamar yana mafarki sai ya ce Allah da za ka bani wannan gidan da na gani yi hama dai a ce ka bani ka bani wannan wurin fa a lahu la'allaka ta a'taituka tas'alu Ya yace kai yanzu ba kana can aka kubutar da kai ka zo ka tsaya bakin kofa ka ce a baka aljanna aka ce mm ka ce a ca maka ce tsakanin ka aka ce to shigo aljanna to yanzu kuma an nuna ma wasu manya-manyan gidaje ka ce a baka ɗaya yanzu in an baka wannan ma fa za ka ƙara roƙo domin ɗabi'a ka yanzu kana ta ƙara roƙo kunjen da zai ce Allah yana magana da bayansa yadda ya so faya ƙolu sai shi ya ce yanzu da aka ce mashi haka sai ya ce lawa izzatika ya ce wallahi ba zan ƙara roƙonka ba ina rantsuwa da buwayarka la as'aluka ghairahu ba zan ƙara tambayarka wani abu ba wa anna manzilun ahsanu minhu to ya ma za a yi me zan roƙa ina za a samu wani gida da ya wuce wannan kyau malam sani ka fara bacci kuma a'a kada ka yi <laughs> kuma gashi ka sha gilas ka ce in ba gilas zai kake bacci ana zai kawai ya ji daɗi aljanna daga nan kawai ya haka zai wuce shi ya bacci kuma inna lillahi eh kuma eh eh eh ina can ba ba a yi bayi sani wallahi malam sani har abada aka daga nan an bar bayi ai duk wata mazifa daga nan in aka shiga kabari in dai Allah ya sa aka dace an batta nan iyakar take kenan nan wurin sai dai fa in ba dace ba sannan ne za a shiga sabuwa ta masifar da ba taba gani irin ta ba kuma Allah ka tsare mu gaskiya ne da ka farko sosai ce shi abin da ke burge shi da aljannan nan duk magana abin da aka ce za a ci za a sha din nan ba maganar shiga bayi nan kawai da kai lodi sosai sai bayi ka je kuma abin da ka cin wanda ya fi daɗi kai kuma ya azabtar da kai sosai gwargwadon cin daɗin ka gwargwadon wuyarka a bayi <laughs> to can babu ba wannan ba wannan can saboda haka shi wannan yanzu sai a ce sai ya ce shi ba zai tambayi komai ba gaskiya shi aka riga aka bashi wannan matsayin ya isa ya za a yi ya ƙara roƙon wani abu yau ma akwai abin da ya fi wannan abin matsayi har da zai roƙa ai fa yutahu fa yanziluhu sai a bashi shi sai ya sauko wa yara amama zalika manzilan bayan nan sai ya ƙara ganin wani ginin kuma ƙato wani masauki ka annama huwa fihi bin nisbati ilaihi hulumun in ya kalli wancan sabon sai ya kwatanta wanda yake ciki sai ya ga kamar mafarki ne ma ai wancan nisan da ya ma wannan kuma nisan kaman wasa ya wuce nesa ba kusa ba sai ga kaman ba makoyi bane a cikin nan to kaga ko daga nan zai ƙara a'a da ya ce kuma ya bari qala rabbi atini dhalikal manzil sai ce Allah ko dai za a bani wancan na gaban a'a ko ya qulu Allah tabaraka wa ta'ala ya sai Allah ya ce lahu la'allaka in ataituka tas'ala ghayrahu yace to ai na san halinka in na baka wannan ma na san zaka ƙara roƙon wani amma can ka ce a'a an ƙara ka ce nan ma ka tsaya ka zo ka ƙara yanzu an baka sai sai sai ya ƙara fa ya qulu la wa izzatika la as'alu ghayrahu wa anna manzilun ahsanu min wallahi ina rantsuwa Allah ba zan ƙara roƙonka ba akwai wani wurin da ya kai wannan ne kuma da zan ƙara roƙo wa yutahu fa yanzilu sai a bashi wannan ma sai ya zauna aba nan ma in yaga ya samu ya ga wani wurin qala wa yura aw yurfa'u lahu amama dhalika manzilun akhar bayan nan sai a nuna mai ko a daga mai wani matsayin ya gani ka annama huwa fihi ilayhi hulum yace shi ma sai ga kamar an kwatanta da inda yake ciki shi ma wannan mafarki yake yi abun ya wuce inda yake tunani a a'a qala sai sai ya ƙara cewa ai thumma thumma yaskutu daga nan to ai yayi sai ya ce masa ko ina ne na koma baya ko A a yi dhalika manzil fa yaqulu jalla jalaluhu wala allaka in ataituhu ay ataitukahu tasalu ghayrahu shi ma sai a ce mashi zai yi in na ƙara baka wannan shi ma sai ka roƙi wani abun bayan nan qala la wa izzatika la as'alu ay ghayrahu wa ayyu manzilin a sanu min wani masauki ne ya fi wannan kyau fayo tsahu fayan ziluhu sai ke nan sai bayan haka nan sai a bashi wannan sai ya sauka nan ma kaga ya baro can ma duk nashi ne thumma yaskutu daga nan qala thumma yaskutu daga nan sai ya shiru kawai abin an kai karshe fa yaqulu Allahu jalla dhikruhu sai Allah ya ce masa shi kuma Allah mai karamci ya karim ka Allahu akbar sai Allah ya ce masa malaka la tasal me yasa ba za ka ƙara roƙo ba kuma abin ya isa ne mun ji baka ƙara cewa komai ba ka gamsu ne kai shiru kun ji ya roƙa ya roƙa ya roƙa an bashi sai a ce to yanzu ka yi shiru ba za ka ƙara roƙa ba fa ya ƙolo rabbi qad sa'altuka hatta da hayaitu sai ya ce Allah na roƙe ka na roƙe ka ka bani yanzu kunya ma ta kama ni kunyar ka nike ji yanzu kunya ta kama ni wa qasamtu laka hatta hayaitu kuma nayi ta rantsuwa ina cewa la wa izzatika ina rantsuwa da buwayaka ba zan ƙara roƙonka ba gaskiya nayi ta rantsuwa ina sabawa har na ji kunya na ce ba zan ƙara roƙonka ba kun ga kunya ba karamin abu bace wa yaqulu Allahu jalla dhikruhu sai Allah ya ce masa bayan nan alam tarda in ataituka mithla dunya منذ khalaqtuha ila yawmi afnaituha asharata adhafihi yace to yanzu baka gamsu ba idan na baka kwatankwacin duniya tun daga lokacin da na halicce ta har zuwa radda ta ƙare in baka ta kuma in linka ma shi so goma baka yadda ba in na baka yanzu duniya tun daga sadda na halitta ta har zuwa radda ta ƙare ka yarda kuma in linka ma ta sau goma kun ji malam ɗan borno kwatankwacin duniya a wallahi na mutu yana gane irin waɗannan abubuwan sai gane duniyar nan ba komai bace ku duba hoto rana da muke karanta cikin kalimata ala firashil maut wani yazo suna faɗa shi da wani kawai fa saboda gona suna faɗa aka yi ta ba su haƙuri aka yi ta ba su haƙuri suka ƙi bari Da naman shi suka ƙi bari daga ƙarshe kawai aka je ashe ma tun da nake cewa an ba mu malam sadi littafi kana nan ni ba ma yaushe ka zo <laughs> kai littafi ya fitar da ni yau ah! aka ce malam suna faɗan nan sai kawai aka ba su haƙuri aka ba su haƙuri ba su haƙura ba sai bango kawai yayi magana ya ce haba yanzu saboda duniya kuke faɗa an raba ku an raba ku kun ƙi rabuwa saboda duniya kuke wannan faɗa abin duniya ya ce to bari ku ji da asalan ni sarki ne ni nan da sarki ne a jikin bango ya ce ni da sarki ne mai mulki mulki na mai ƙarfi na zamani na zamani na gama zamani na da mulki na na mutu bayan na mutu aka ɗauka aka kai makabarta aka zo zamani ya kai zamani na zama ƙasa mai yin tukunya ya je ya ɗebo ƙasan ya haɗa da yumɓu ɗan borno ka san yumɓu ƙasar da ake yin tukunya kada ma ɓata lokaci ya ɗebo ya kwaɓa ya yi tukunya da ni akai ta gasa ne akai ta gasa ne akai ta gasa ne akai ta gasa ne zamani mai tsawo tukunya ta fashe aka ƙara ɗiba aka kai bola aka zubar aka ɗauki zamani mai tsawo ita ma ta zama ƙasa mai gini ya je ranan nan ya ɗebo ƙasan ya zo yana gidan shi yayi ginin shi ya ɗauko ƙasan ya kwaɓa ya kwaɓa ya yaɓa ni a jikin bangon nan yau ga ƙarshe na ni ne nan yanzu jikin bango kun ji asali na akan wannan duniyan za ku yi faɗa a ah, ba sai suka saki duwa dole ba to auna da wancan maganan kuma ka auna ka ga yadda muke yi dinnan a yanzu a duniyan nan wani duk abin da aka ce ya yi saboda ya samu ɗan gutsure na duniyan nan tunda dai mutum dan ya ce ya samu kuɗi akwai mai kuɗi ba mai mulki ba ne, akwai mai mulki ba mai kuɗi ba akwai wanda ya haɗa duka amma duka gutsure aka ba shi a iyaka inda yake mai kuɗi yanzu wanda ya fi kowa kuɗin nan zai iya zuwa wata ƙasar in ba an ce shi ba ne ba a gane shi ko ba ku yarda ba sai in an je an ce wannan wani ne fa su ce oh wani yanzu in aka tafi wajen wasu masu kuɗin aka faɗi kuɗinsu ma aka ce ya taso ba zai taso ba zai ko tashi ba zai mitsa ba kaman kai ne ana magana wani yana da billions kai kuma kana da naira biyar aka ce mai kuɗi ya taso ka tashi kana da naira biyar wallahi aka je wani wurin ba zai taso ba saboda na taɓa gaya maku nan aka yi maganan wani mai kuɗi a saudiya ana tambayan kuɗin shi sai aka ce wai yanzu zai iya kimasta kuɗin shi sai ya tambaye mai maganan ya ce a yanzu bayan ka yi maganan koko kafin ka yi magana ya ce domin shi seconds biliyon suke shiga cikin kudin shi shi in seconds so inda za a yi maganan da ta kai minti ɗaya to shi bai iya sani me ya faru bayan nan game da kudin shi saboda duk seconds shi yana biliyon suke shiga cikin account din shi to yanzu da sai ya ce yanzu da kai maganan nan yanzu kafin kai maganan ko bayan ka yi maganan kake so ka ji kudi na ce kudi na ba su lissafo ni ma ban san iyakar su ban san su ba kawai saboda duka cikin seconds minti in aka minti daya shi bai iya lissafa abin da ya shiga cikin account din shi na kudin shi inda an yi minti daya ba su lissafo to kuma yana da su da yawa to ya kaga wannan kuma ya gana ma ya sanyo doguwar rigar nan ku zo ku yi ta sallar asham tare da shi baka sani ba sau da su ba haka ba su ɗauke su wani abu ba ba su ɗauki wannan wani abun nan ba ne kawai wani abu ne kawai na rabo Allah ya ga dama ya ba wancan bai ba wancan ba shi yasa zaka ga su in suka zo cikin mutane ba kama gane su domin za su ga meye abin da za su yi ma takama da shi na kuɗi bayan sun san rabon nan rabo ne aka ɗiba aka ba wannan aka ɗiba aka ba wannan ba ba wannan ba mai rabon shi ɗaya ne aka ba wani abu bane su wurin su mu ne nan muke ganin mai kuɗi yayi ma abin da ya ga dama har ya tattaka mutane su ba ka suke ba to kuma ma gaba ɗaya kuma wata ranka ji ya mutu ya tafi makabarta kuma ba komi duk kuɗin ya bar su gidajen ya basu matan ya basu ƴaƴan ya basu annabi ibrahim shi yafi komi matsayi kuma ku kalli matsayinsa in talaka ne shi ayi ba kunta gidan shi daga kawai zuwa baki bai ma san su ba kawai nan take a yanke maraki wani mai kuɗi ne ya taɓa yanke maraki dan daga zuwa gidan baki kawai kafin a ce kwabo yanke maraki a dai baka maltina <laughs> kuma bai ma san su ba bai san za su zo ba kafin mintoci an je an gashe maraki an kawo ba maganan kaji ake ba to da ya san za su zo fa da ya san su fa to ga kaga shine yake addu'a yana cewa bayan kuma an bashi matsayi lokacin da ya kawo abincin yace a ci sai ya ce masa kulu ta'ama kulu ta'ama bi haqqihi ku ci abincin nan da haƙƙinsa suka ce wa ma haqquhu menene haƙƙin abinci yace kulu bismillah ku ci da sunan Allah sai Jibril ya kalli Mika'il ya ce lalle wannan bawan Allah ya cancanta ya zama Khalilur Rahman to amma fa shi ke cewa wala tukhzini yawma yub'athun ya Allah kada ka tozarta ni ranan da za a tada mutane yawma la yanfa'u malun wala banun ranan da 'ya'ya ko dukiya ba za su yi amfani ba illa man Allah bi qalbin salim sai dai wanda ya zo ma Allah da zuciya wankakka zuciya aiki kenan kai imani an yi imani an yi abu mai kyau an yi aiki na kwarai shikenan shine zai wani abu a can amma wallahi in ba ka ba kowa ya je can ba magana za a ma kira mutum da masu mulkin da masu matsayi Allah da kanshi yana magana yana cewa limalil mulkul yau wane ne yake da mulki yau ba wanda ma zai ansa ya ce ya taba rike wani abu tsoro yake ji maka da nuna shi a ce ga wanda ya ce ga ga wani can baka ji kala rawi ba lokacin da yake ma wani wani abun nan yace ai sai an je wurin kawai sai yace yace ana ana kiran ya faɗi yace ana fa magana yace kai kala rawi ka san wani ko a duniya bana wasa da kai bana bana bana taba kai ce a ana neman ku kuyi magana ku ce ga ku shi din yana wa zai iya wannan ba wanda ya isa yi wannan magana ko shi din ba zai iya magana ba shi ba zai na ya ce in ana magana ana limalil mulkul yau zai ce ana ana ba magana ku dan ce ga ku bana shi da Allah dan Allah zan Allah rawi kada ka tono abu ni ba kwa san ko a duniya ba ni jan ka uya wa ba ba la wane mutum annabawa ma ba su magana ba balle mutum ai ba ma wai a ce mutum ya ce shi ke da mulkin ba ko da ma ya ce lillah wallahi ba wanda zai iya magana ya ma tabbatar ma Allah din ya ce ka san dai ba shi ne laifi ba ko ya ce Allah kai ke da mulki a yau ba wanda zai iya magana la nabiyin wala mala'ik wala malakun wala wala ayyu muqarrab ba wanda zai iya mayin magana ce sai shi Allah da kanshi shi zai ce lillahi alwahidil qahhar wannan yau mulki na Allah ne wanda yake shine makaɗaici mai rinjaye sannan sai ga doka al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat yau rana ce da za a saka ma kowace rai abinda ta aikata la zulmal yau yau babu zalunci sannan kuma inna Allah sari'ul hisab Allah mai gaugawa hisabi ne yanzu nan za a fara yanzu kuma kowa zai san matsayinsa kafin a ce lokacin sallah azhar zuwa la'asar yayi kowa ya san matsayinsa yan aljanna sun san yan aljanna ne su yan wuta sun san yan wuta ne su malam sani kuma ya kama hanyar bacci ta wala kaga wannan malam ya kamata mutum ya ji tsoron wannan rana Allah ka tsare mu to zaka shi wannan in an masa haka alam tarda yace zan baka wannan abu adhafu fa yaqulu atastahzi'u bi wa anta rabbul izza ya Allah kana man wasa ne kana izgili da ni ne bayan kuma kai ne shugaban abangijin buwaya kai fa komi ya fi karfin ka ya za a yi a ce min haka ina zan samu wannan wa ya da hakun rabu ta alamin qawlihi sai Allah ya dariya game da maganan wannan alaban baka san Allah ba bawa baka san baka san menene Allah ya mallaka ba wanda haka Allah ya dariya ya nuna maka cewa baka san ni bane baka san abin da nake da shi ba shi yasa haka ke ganin wannan kaman babba ne a wurina qala fara'aitu abdullahi ibn mas'ud sai naga abdullahi dan mas'ud idza balaga hadha al-makan min min dhalik min hadha dahika idan yazo wannan wurin sai ya dariya saboda hadisi ne musalsal saboda haka fa qala lahu rajulun ya aba abdurrahman yace ya baba abdurrahman qad sami'tuka tuhaddithu hadha alhadith miraran naji kana bada labarin hadisin nan ba so ɗaya ba so biyu ba kullama balagta hadha almakan dahika duk lokacin da ka kawo wannan wurin sai in ga kai ma kayi dariya sai in ga kayi dariya menene hikiman abun وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث هذا الحديث مرارا ناجا النبي أنا بعد لابار حديث النسو ديوا كلما بلغ هذا المكان دلوكة تنديكا ونورين من هذا الحديث ضحكا حتى تبدو أدراسه sai in ga yayi dariya har hakoransa su bayyana shi yasa ni ma nake dariya qala sai yace fa yaqulu jalla dhikruhu sai Allah yace la walakin walakinni ala zalika qadir yace kada ka damu ba wasa nike maka ba ni mai iko ne akan haka abinda nace ma zan baka nan ba wasa ake ma ba sal roki kawai duk abinda da kake so za a baka fa yaqulu alhiqni bin nas sai yace ka hada ni da sauran mutane ni ma in ci hadu can cikin aljanna fa yaqulu ilhaq bin nas yace je ka shiga cikin su fa yantaliqu yarmulu fil jannati sai ya koma yana sassarfa yana gudu cikin aljanna yana sauri kada a ce a koma yau gobe wala alaran ma ta malami <laughs> kai mutum ya zo ya ga wannan abu a waje ga wannan nan kawai yana shiga sai falla da gudu ya ciki da gudu saboda kada ce to tsaya yana tsoro kada ce dawo ya ga abin da fa ya baya tuna can farkon abin kun san ana ta tafiya ne ana tsayawa ana da ya shiga ciki ya ga an ce ya ce a haɗa ne da sauran mutane aka ce shiga cikinsu da ya shiga ciki sai falla da gudu ya ciki da gudu hatta idza dana minan nasi har sai lokacin da ya kusa wurin mutane rufi alahu qasrun min durratin sai a daga mai wani narkeken gida kuma da zinariya aka yi shi gaba daya wanda ya san zinariya ya san zinariya a ce ma yau block na zinariya kadai na taba gaya muku an gwado block 9 inches tun shekarun baya aka je lokacin ya kai 1.8 billion to yanzu ko sai dai ka nemi wajen 6 ko 7 billion akan wannan block din to to malam sani to to a ce ma da shi aka yi gida to wannan gidan gaba ɗaya gida ne katon gidan sama ne kuma da zinari aka yi shi gaba ɗaya saboda haka sai ya ga wannan wa khiru sajidan da ya ga wannan gidan an daga shi sai ya faɗi kawai ƙasa sai ya sujada fa yuqalu lahu irfa ra'saka malaka sai a ce daga kanka me yasa me ka ka faɗi kai sujada fa yaqulu ra'aytu rabbi na ga Allah wannan wannan girman wurin da kyan wannan wurin in ba dama an ce Allah nurun ne saboda haka shi da ya ga wannan gidan na zinariya ya ga hasken nan kawai Allah ne ga girma iya hangen shi bai iya ganin iya girman sa saboda haka shi Allah ya gani sai ya faɗi ƙasa aw tara ali rabbi ko ko ce an nuna man Allah ne na gani wa yuqalu lahu inna ma huwa manzilun min manazilika kai ba haka bane wannan ɗaya ne cikin gidajenka ma aka fara nuna ma akwai wasu ma kaji mallan sani ina dan Borno sai a ce ai wannan ɗaya ne daga cikin gidajenka aka nuna ma ba iyaka su kenan ba ma kai ka faɗi ya maganan Allah ana ina gini ne hasken ne ya ɗaukan mai hankali da ya ga haske zinariya thumma yalqa rajulan bayan nan sai ya ci gaba da tafiya kuma zai shiga gidan ya fara matsawa wa ya tahayya ul sujudi lahu sai ya gamu da wani mutum shi ma ya ga girman shi ya kai girma sai shi ma ya kasa zai gaida shi Ha! fa yuqalu lahu ma sai a ce tsaya malaka ya faru ne kuma wa yaqulu ra'aytu annaka malakun minal mala'ika sai ce naga kaman kai wani mala'ika dai daga cikin mala'iku manya manya shine zan gaida ka wa in inna ma ana khazinun min khazanika wa abdun min abidika yace kai baka sani ba ai yasa aka tare ka ai ni daga cikin mai tsaron gidajen ka ne mai gadin gidajen ka ne bawa ne da zai rike ma hidima a nina an turo ni ne in zagaya da kai cikin gidan dan kaga ko ina kada ka zo bakin gidan kai tsaye na haka ni yanzu mai tsaron gidajen ne gidajen ka wannan wannan ɗaya ne daga cikin gidajen to duk taskokin gidan da ko ina komi makullan ni ne nike kai mutum ni ne zan kai ka in bubude ma ka shiga ka gano mai aiki ne ke jiran ka an ce in jira ka ka zo ne talaka ne fa wannan kai subhanallah ta ta yadi kaji sai ce wannan abun nan ba a ƙarƙashi na ma ta ta yadi alfu qahruman ala misli ma ana alai akwai wasu manyan mala'iku masu daraja iri na har guda dubu a ƙarƙashin duk aiki na ni kwamanda ne akwai sojoji akwai bataliyo akwai mutane ma'aikata naka na gida guda dubu ɗaya duk a ƙarƙashi na suke kai kawai su yi ma hidima ni ne jagoransu na zo yanzu ni in ma maraba da zuwa kafin su su bayyana sauran ma'aikata kana da su qala fa yantaliqu amamahu sai ya shiga gaba ya biyo shi hatta yuftahu lahu alqasr ha a bude masa gidan qala wa huwa min durratin mujawwafa aka ce wannan an yi shi ne da wata kwakwararren zinariya gaba daya wato an yi shi ta ciki in kana ta waje kana iya ganin ciki da zinariya aka yi ta irin wanda za a ce wannan transparent yawwa wanda kana yawwa irin wanda zinari amma ba mai kauri wanda za ta hana a'a da ya zo zai ga kamar yadda ka san glass kamar glasses yadda ake to amma duk da zinariya ne amma ta waje yana ganin ciki saboda kyan abun yadda aka yi na zinariya kamar yanzu nan da wasu suka je suka yi wani dan abun nan aka ce wai glass house ko can ina ne ayi ku kuka san shi ma dai ina wannan sannan san da za a yi wancan glass house da masu glass house din duk kowa na ƙasa sai ya shiga idan ya ga wannan saman kuma wannan saqaifuha wa abwabuha wa aghlaquha wa mafatihuha minha duka gaba daya da rufin gidan irin POP nan da za a yi da ake irin kamar yadda ake kwatanta nan yanzu duniya da wannan da kofofin da makulla abun nan ba da abun kwadunan wurin wanda ake sawa makala jikin kofan da mabudan gaba ɗaya na zinariya ne dukkan su gaba ɗaya tastaqbiluhu jawharatun khadara sannan kuma mubtinatun bihamra sannan kuma wani ɗaki na fuskantar shi wani kayan kwalliya koriya a ciki an sa jejayen kaya an sa masu wani irin fenti mai kyau fiha sab'una baban wannan katon ɗaki mai kyau ƙofa saba'in ne a ƙofar ɗakin kullu babin <clears throat> kullu babin yufdi ila jawharatin khadara mubtina kowane ƙofa idan aka bi za ta kai shi zuwa ga wancan babban ɗakin shi ma wanda yake kore an sa mai kayan ado kullu jauhara tufdi ila jauharatin ala ghairi launin ukhra kowace ɗaki in ya bi zai kai shi zuwa ga wani ɗaki kuma kalan ɗakunan daban kowane hanya ɗaki daban ɗakin kalan daban dan katon gida ne shi ma wannan fi kulli jauharatin surarun wa azwajun wa wasa'if duka kowane ɗaki a ciki an sanya gadaje an sanya mata abokan aure an sanya farantai na cin abinci da jin daɗi adana hunna ko haura aina mafi ƙarancin wanda ke cikin gidan nan ita ce hurul aid, guda ɗaya wanda ke gabanta su ne sauran alaiha saba'una hulla ita wannan wanda take haura din wannan wannan haura ita kanta tana da kayan kwalliya a jikinta kala saba'in har yau matan yau ba su gano yadda za a sa kaya kala saba'in a jiki ba domin baya da za a to ina ba kayan da za a sa saba'in kuma sannan ba za a ji zafi ba ba za a ji wahala ba to amma an sa kaya kala saba'in din nan har kyau kuma sai ya rika halbowa ta waje yana haska cikin gida saboda kyau yura muku saƙi hamin wa wara'i hulaliha kun gani ana ganin ƙwamurinta hasken kwamrinta ta wajen waɗannan kayan bayan kala saba'in kabe da hamir atuhu hanta jikin in ya kalli kirji sai ga fuskar shi kawai fayau shine madubi fuskar jikinta kawai in ya kalli daidai kirjinta to nan ne madubi sai ga fuskar shi kawai ta fito fa fayau dan barno daga nan sai ka mutu kawai <laughs> wa kabiduhu shi ma in ta kallai jikin shi shi ma in ta kalli kirjin shi to shi kuma madubinta ne shi ma sai ta ga fuskar ta fito fa fayau saboda kyau faduwa ana magana ba faduwa a can an riga an canza halitta idza a'rada anha iradatan idan ya kauda kai gefe ya maido sai ga ta izdadat fi ainihi 70 dhifan amma kanat qabla dhalika idan ya kalli wani gefe kaman ya dan juya haka ya kalla sai ya juya kala kallanta to zai ga ta ƙara kyau so 70 akan na dazu shi ma idan ta kalle ta kauda kai ta juyo ta ƙara kallon shi za ta ga ya ƙara kyau so 70 akan na dazu ai duk abin da ka sani da kwalliya ne da kyau ne da murna ne tana lahira idan aka rasa ta kuma a can to an gamu da bakin cikin da ba taɓa yin irin shi ba har abada Allah ka tsare mu da za a dage a aiki ko to malam dan bannoyin sai dai kawai baka shawara in zai yi ka dauki littafin nan ka tafi masallacin ku tanka karanta muku cewa irin wannan karatun wallahi da musulmi za su daure su rika jin shi ko ina su sani da sun dage sun yi aiki kuma gaskiyar maganar shi ne ai da yawa wasu ca suka abin da yasa kaga mutane ba sa dagiya su yi aiki sosai aljannan ma ba san ta bane ba san menene ma za a nema ba kuma ita ma wutar ba san ta ba ai wannan kaɗan kenan ai baka ji komai ba sai ranar da aka fara karanta wancan hadil arwa ila biladil afra sannan ne zaka ji ma wani wurin ka tashi tsalle ko fashewa da kuka zaka yi ko ya zaka yi ma ka rasa ma inda zaka sa kanka wallahi lokacin da muke karanta littafin nan wani lokacin ka je ka tuno da wani abu ba zaka iya bacci ba da daddare dan zaka gano cewa wannan wurin da aka faɗi in dai wani abu za a yi dan a samai to ba za ba mai samu kawai sai ka ji kawai ka ɗebe zato to sai kuma in ka tuno da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka komo kana sare amma sai ka rasa inda zaka sa kanka kaga to wai me zaka yi ma ka samu wannan abu mai sauri saboda kada dare ya muku da yawa saboda haka shine na aka ce in ya tsaya ya kalle ta fa yaqulu laha ai amma kana qabla zalika fa yaqulu laha wallahi laqad izdatti ai laqad izdatti fi aini sab'ina dhifan sai ya ce mata wallahi yanzu da na kalle ki a ido na kin ƙara kyau har linki so saba'in ita kuma ta ce wata ƙulu lahu wa anta wallahi laqad izdatta fi aini saba'ina dhaifan kai ma wallahi da na kalle ka naga ka ƙara kyau a ido na har so saba'in fa yuqalu lahu sai a ce mai dan daga kanka na ishraf dan dago kanka ka kalla fa yashrafu sai ya daga kanshi sama haka ya dan dago fa yuqalu lahu ai mulkuka masiratu mi'ata amin yanfudhuhu basaruka aka ce wannan mulkinka inda ka mallaka an baka mulkin shekara ɗari kuma kowane ma'auninsa shine inda idonka yake iya kaiwa ƙarshe shine za a auna kai tafiya shekara ɗari da inda idonka yake kallo ba shine na ce wancan abu ake hawa ba an baka mulkin ka a aljanna gidanka faɗin gidan shekara ɗari amma kowane daidai ganin idanunka inda idon kake gani shine ma'aunin tafiya shekara ɗarin fa umar radiyallahu anhu sai umar ya ji wannan magana da aka ba da labari sai ya ce ala tasma'u ila ma yuhaddithuna ibnu ummu abdin ya ka'ab an adna ahli aljanna an adna ahli aljannati manzilan fa kaifa alahu sai umar dan khattabi kun san shi ake ba labari kuma ku kalli yanzu yanda suka zauna ku duba fa umar ne da sahabbai suna zaune ana ba su wannan labarin kowa na zaune yana ji Shi ne maganan ka yi daidai dan barno, da mutane za su yadda su zauna su jirin wannan sai aikinmu ya canza da haka shi yanzu Umar ya zaunar da wannan sahabi yana ba da labarin nan ya ce mai ka ji abun da ɗan ummu abdi ya ba mu labari game da mafi karancin matsayin yan aljanna Ƙala ya amirul mu'minin sai ya ce masu sai ya ce to fa kaifa alahum su na saman yaya suke to wannan talaka ne qala ya amirul mu'minin sai shi ubayy bin wannan ka'ab yake cewa mala ainun ra'at su ido bai taba ganin sa ba wala udhunun sami'at kuma kunne bai taba ji ba inna allaha jalla dhikruhu khalaqa daran Allah mai girma da ɗaukaka ya halitta wani gida ja alafiha ma sha'a min al-azwaji wath thamarati wal ashriba Allah tabaraka wa ta'ala ya sa abin da ya ga dama cikin wannan gidajen na abokan zama na aure wannan wath thamarati da kayan marmari wal ashri ba da kayan shaye-shaye wanda za a sha thumma atabaqaha sai ya kulle gidan walam yaraha ahadun min khalqihi ba wanda ya taba ganin me ke cikin gidan nan daga cikin halitta gaba daya la jibril wala ghayruhu jibril bai taba gani ba kuma mala'iku sauran sa min al mala'ika ba su taba gani ba thumma qara ka. sannan ka'ab sai kawo wannan aya yace ba wanda ya taba ganin wannan gidan ma abun nan kasa su saboda haka sai ya ce wannan sai ya ce don haka babu wanda ya taɓa gani wannan duka an ba su sun makara fala alamu nafsun sun ma'ukfiya lahun min qurrati ayunin jaza'an ya kanu Ya ce fala ta alamu nafsun babu wata rai da ta san ma'ukfiya lahun min qurrati ayunin abinda aka ɓoye masu wanda za su gani su ji daɗi wannan jaza'an bima ya ya'malun sakamakon abin da suka aikata qala wa khalqun duna dhalika ai wannan wa khalaqa duna zalika jannataini wa wa zayyanahuma bima sha bayan nan Allah tabaraka wa ta'ala sai ya halatta wasu aljannoni guda biyu yayi masu kwalliya da abin da ya ga dama wa ma man sha'a min khalqihi amma sai ya nuna ma wanda ya ga dama daga cikin halitta su kuma su ga wannan amma wancan ba wanda ya sani amma waɗanda aka yi guda biyu sai ya sanar da wasu Tun qala faman kana kitabuhu fi illiyin wanda duk littafin sai zama cikin 'yan illiyin ne Na fi tilka dar allati lam yaraha ahadun hatta wannan sai ya sauka cikin wannan gida wanda ba wanda ya taba ganin abin da yake ciki hatta inna rajula min ahli illiyin har wani daga cikin waɗannan 'yan illiyin la yakhruju fa yasiru fi mulkihi zai tafi yayi tafiya a cikin abin da Allah ya mallaka masa ya fita ya tafiya wala tabqa khaymatun min min khiyamil jannati illa da dakhalaha min dau'i wajhihi sai ya zama a wannan lokacin babu wata tanti da ke cikin tantin aljanna sai ya shiga wurin saboda haske sai an ganshi kawai alaman ya wuce fa Abuna, ko fa yastabshiruna bi rihahi sai mutane su dinga cewa sun ji kamshin wani ya wuce sun ji kamshin wani ya wuce wa yaquluna wa hadha ar ce kai wannan wani irin kamshi ne hadha rihu rajulun min ahli illin qad kharaja yasiru fi mulkihi sai a ce masu wannan wani mutum ne daga cikin wanda suke can illin ya fito ne yana dan zagayawa cikin mulkinsa shine ya wuce shi yasa hasken shi ya bi ta ko ina kuka ji kamshin shi ko ina ya wuce sai da ya faɗi wannan sai kai sai Umar ya ce kala wai haka ya ka'ab ya ce kai kai tonka ya ka'ab tsaya haka nan inna hadhihi alqulub qad istarsalat ya ce kai zukatan nan sun saki jiki fa har kowa ya ji kaman ma ya shiga wurin yanzu mu ba mun ji ba ba ka ji abin ba kaman ga ta nan sai ya ce dan tsaya mu dan samu mu ba kan mu tsoro fa aqbidha dan takura dan tsai da ran nan wa kala ka'ab wallazi nafsu ay nafsi bi yadihi ya kamata ya zama akwai ya'un ko wallazi nafsi bi yadihi sai ya ce ina rantsuwa da wanda raina yake hannunsa yace inna li jahannama yawmul qiyamati la zufratun ya ce wallahi wutar jahannama tana da wani nishi ko kuka da za ta yi ranar lahira za a zo da wutar jahannama ta yi wata ƙara ba kaga an faɗi aljanna an ji daɗi ba to a ɗan ɗaura zuciyar nan kaɗan kada saki jiki da yawa ya ce to jahannama tana da wata ƙara da za ta yi ranar lahira ma malakin muqarrabun babu wani mala'ika na kusa wala nabiyyun mursalun ko kuma wani annabi wanda Allah ya aiko illa qarra li rukubatayhi in yaji wannan karan sa ya fadi bisa gwiwa Allah ka tsare mu babu wani a wani wurin da aka faɗe shi a can cikin wani littafin da muka karanta ma za ba'dal maut cewa yayi a wurin bayan ya fadi wannan sai yace sannan wata rana manzon Allah ya ba su labari sallallahu alaihi wasallam yace kun ga masallacin nan nawa da za a ɗauko mutum dubu ɗari a sa a cikin masallacin nan to idan aka ɗauko ɗan wuta guda ɗaya aka sa a ciki in yayi nishi zafin lumfashin shi sai ya soya kowa dake cikin masallacin nan tun dubu ɗari nan kowa sai ya kone Allah ka tsare mu daga shiga wuta hatta inna ibrahim khalilullah ya yaqul hatta annabi ibrahim wanda yake zababbe ne na Allah yana cewa rabbi nafsi nafsi ya Allah ina ta kaina ka kwace ni ka kwace ni in akai wannan in wutan nan ta yi ƙara hatta law kana laka amalu saba'ina nabiyyan kai a ran nan in ka ji kukan wutan nan ko da kana da aikin lada wanda ya kai na annabi guda saba'in a ce duk ladan mutunci shi ya aiki na annabawa guda saba'in lazananta annaka kalatan sai ka yi zaton ba za ka tsira ba nan Allah ka tsare mu kun gane magana na ya jama mun faɗe ta da sauri amma dai an gane bayan da ya faɗi wannan ya ce a ranan da wutan nan za ta yi kuka idan ta yi wata irin ƙara babu wani mala'ika na kusa kaga tun daga jibril kenan har sauran babu wani annabi da Allah ya aiko tun daga annabi Adam har zuwa annabi sallallisallam face idan aka ji wannan ƙaran nan sai mutum ya faɗi bisa guwawunsa annabi Ibrahim wanda yana daga cikin khalila khalilani da aka yi magana shi ne za a ce yana cewa rabbi nafsi nafsi ya Allah ta kaina nike!" hatta lokaci ne aka ce a nan ne mutum zai tunani ko da yana da aiki na annabawa guda saba'in sai ya yi tsammanin ba zai tsira ba ranar ya Allah ka kubutar da mu ba dan halin mu ba wannan magana tana nan cikin wani rawahu ibn abid dunya wa tabarani wal hakim wa qala sahihul isnadi wa wafaqahu al-dhahabi wa qala al-mundhiri fi targhib wa tarhibi wa haddu tabarani sahihul lafz lahu wannan dai kuma dai ma dai in ka tafi ka je ka dawo wa sahahul albani